muna mika mu ga dukkan yan uwanmu da abokan aikin mu a sojojin sama da na ruwa da na ƙasa a wannan rasuwa da aka yi mana na air marshal bade abubuwa da suke faruwa ba abubuwa ne na daɗi abubuwa ne na tashin hankali ba wata al'umma ko wata ƙasa ko da ƙarƙashinta a wata ƙasa take irin waɗannan abubuwa suke faruwa bai tara da kowa hankali ba dukka wanda suke aikin soja da wanda ba sa yi hatta su yan mu sauran civilian da suke cikin wannan ƙasa da shugabanni dole abin ya tarawa da mutane hankali. Hafsa mai ritaya a rundunar sojan Najeriya kenan, Air Commander Baba Gamawa ke alhinin kisan gilla da jiya wasu 'yan bindiga suka yi wa tsohon babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya, Air Chief Marshal Alex Bade. kawo yanzu manya-manyan janar na sojojin Najeriya uku ne 'yan bindiga suka bindige a cikin wannan shekara. Wato Riya Admiral Daniel Ikoli a jihar Lagos, Major General Idris Alkali a jihar Filato, sai kuma Air Chief Marshal Alex Bade a jihar Nasarawa. Tun ana kashe talakawa yanzu abin ya fara afkawa kan manyan sojoji. To ko hakan ke nufi ga sha'anin tsaron ƙasar? Muhammad bin Ibrahim mai sharhi ne kan sha'anin tsaro. yana nuna cewa babu tsaro mala hazar akwai sakaci sosai kuma sakacin wani abu ne wanda ya kamata a ce su sojoji sun bincika shin ne ke faruwa ne da jami'an tsaron mu na sojoji ya aka yi ya zamanto ana undermining din su haka wannan su ne garkuwar mu ga ana janyo musu bakin jini a cikin jama'a sannan kuma ana bin su ana musu dauke ɗaya ana kashe su wannan gaskiya al'amari ne da yake bukatar dogon nazari idan har misali janar janar na rundunar soja ba su tsira daga hannun kisan yan bindiga daɗi ba ya kake ganin kuma ci gaba da makomar su kuma talaka talaka dama ai an saba kashe shi mala haka A cewar masanin tsaro Malam Kabiru Adamu, yanzu fa akwai buƙatar rundunar sojan Najeriya ta sake karatun ta natsu. Ita kanta hukumar soja ta diba wani irin tsaro ne da take ba ma tsohon jami'an ta wanda suka yi ritaya shine kadai zai rage wayannan matsaloli da ke tasowa. Ah, abu na biyu dole su zauna su ne kawunan su wayansu matakai ne suke ɗauka wayanda zai rage wayannan matsaloli na tsaro da ake samu. In dai da suna tunanin abin ba zai shafe su ba to gashi nan yanzu a cikin shekara ɗaya an samu jami'an tsaro manya-manya guda uku wanda suka ritaya wanda aka kashe dole ne a kokarta a san yadda za a yi a an inganta tsaro na su jami'an tsaron kansu da kuma na 'yan ƙasa. Ƙoƙarin da muka yi don jin ɓangaren gwamnati ko kuma na sojojin bai nasara ba. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. gwamnatin jihar a sanarwar da ta fitar ta ce ta kaɗu matuka da wannan abun ta kai na kisan gillar wanda don haka ma ta buƙaci da gudanar da cikakken bincike ahmad sajo da ke zama kwamishinan yaran labarun jihar ya ce jihar adama da najeriya ta yi babbar rashi eh imamin wannan abin mun bakin ciki matuka mutum ne wadda yake a ce ya yi aiki a wuri wadda ya fi ko ina muhimmanci a harkar tsaro a Najeriya sannan a ce eh, irin hali na rashin tsaro haka ya same shi eh, abun dole akwai tashin hankali. Mu a gwamnatance muna bakin ciki da wannan don ɗan ƙasanmu ne ɗan adamawa ne kuma muna ma iyalin jaje muna ma yan uwan jaje muna kuma ma kanmu jaje muna ma kasan mu jaje to komai al'ummar mobi da ke zama mahaifar Alice Bari za su ce kan wannan kisan gillar ba da sason da Joshua Ogura na asalin yankin ne ya ko bai ne da masu kaji da wannan kisan gillar to Allah hakika malam ibrahim muna cikin juyayi kuma ubangijin allah dai ya kawo mana karshen wannan bala'i um, wa'inda suka rasa rayuwa kansu ba sai shi uh, alex bade ba ubangijin allah ya musu rahama allah ya gafarta musu ya ba wa al'ummar najeriya haƙuri da jimirin rashi a gaskiya kuma maganan yanayi a ce wai a hanya dai kaman abuja da kefi kuma a ce hafsan hafsoshin sojojin najeriya na baki daya wa jami'an tsaro ma gaba daya a ce an yi masa kisan gilla a hanya kamar na abuja to fisa billahi ta ina za ka je ka samu tsaro cikakke a najeriya kuma kai talaka meye makomarka ubangijin allah ya ba mu basira da fahimta cewa gwamnati idan ta gaza ko shi waye ne yake shugabanci idan ya gaza bayar da tsaro to gwamnatin gaskiya ba ta da amfani ga talaka ubangijin allah ya kawo mana karshen wannan bala'i kamar yadda rahotanni suka nuna wasu 'yan bindigan da kawai yanzu ma ba a san ko su wane ne ba su ne ma suka harbe tsohon babban hafsan tsaron najeriya akan hanyar abuja zuwa kefi yayin da ke komowa da gonarsa wannan kisa na alas bade na mako zuwa ne a ƙasa da watanni uku bayan da aka kashe wani tsohon shugaban gudanarwa na rundunar sojin Najeriya Major General Idris Alkali. To amma an gano gawarsa a cikin wata rijiya bayan da aka kama wasu gungun mutane da ake zargi da kisan a yankin Duradu na karamar hukumar Jos ta Kudu da ke jihar Filato. Batun da koya ja martani mai gautsi a ciki da ma wajen kasar. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.